This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne ke muku magana daga sashen sana harshen Hausa daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. Jama'a jamhuriyar Nijar za su iya jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Bello Habib Galadanci ne tare da Mahmud lalu a karansa na farko ya kama da labaran duniya bare da yanzu zai fara mana da kanun labarai. To Bello wata kotu a ƙasar africa ta yanke wa uwar gidan tsohon shugaban kasar Simon Bagbo hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin. shugaban kasar zambia ya kama hanyarsa ta zuwa afirka ta kudu domin likitoci su duba shi kwanaki biyu bayan da ya yanke jiki ya faɗi a bainar jama'a wanda kuna bakin wake da ya tuka mota shaƙe da bamabamai ya kashe farar hula guda ya kuma raunata 'yan sanda da dama madalla a gaida malam mahmud da kanun labarai to fa jam'iyyar apc za ta kai ƙara patience jonathan kotun icc they need to know that when you have god behind you akwai fassarar wannan dogon turanci dan jima kaɗan sannan wai me ke faruwa ne ga ahmed ma'azu shugaban pdp to wannan abu shine ake faɗa tatsuniyan kuda za ku ji koyaya yaya wannan tatsuniya ta kasance sannan halima za ta shigo da shirin noma tushen arziki amma bari fara cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wata kotu a ƙasar africos ta yanke wa uwar gidan tsohon shugaban ƙasar simon bagbo hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin bayan da aka same ta da hannu a rikicin da ya biyo bayan zaben shekarar 2010 kotun wacce ta yi zama a birnin abijan ta samu simon da laifin yin wasa da harkokin tsaro na kasar da kuma haɗa gungun matasa masu makamai lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu uku a shekarar 2010 ne uwar gidan tsohon shugaban kasar tare da mijinta lauren gbagbo suka ki amincewa da sakamakon zaben da ya baiwa abokin hamayyarsa wato alasan watara nasara lauyan gwamnati sungalo kulibali ya ce wannan hukunci yana nuna cewa yi wa doka karan tsaye ba zai ci gaba da yin tasiri a ƙasar ivory ba sai dai a ɗaya ɓangaren magoya bayan bagbo sun ce wannan hukunci da kotun ta yanke bita da kullun siyasa ne kawai daga africa mahmud bari mu je zambia inda shugaban kasar edgar lungu fa ya kama hanyarsa zuwa afirka ta gudu domin likitoci su duba shi kwanaki biyu bayan da shugaban ya yanke jiki ya faɗi a bainan jama'a Mr. Lungu ya ce yanzu haka yana samun sauki bayan da aka sallame shi daga wata asibitin soji da ke Lusaka babban birnin wannan ƙasa. Sai dai ya ƙara da cewa yana buƙatar ya je a gudanar da gwaje-gwaje domin a tantance ko magani zai sha ko kuma sai an yi mishi aiki wato tiyata kenan. fadar shugaban kasar ta bayyana cewa mr longo yana fama ne da wata cuta da ake kira ashalasia wace ita wannan cuta tana tsuke magudanar abinci ne kuma tana haddasa matsanancin ciwon kirji da wahala wajen haɗe abinci yayin da ya kama hanyar fasa zuwa afirka ta kudu shugaban na zambia cikin barkwanci ya gaya wa 'yan jarida cewa yana sa ran zai dawo don babu wanda yake so ya mutu to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc wani dan kuna bakin wake da ya tuko mota shaƙe da bama bamai ya kashe farar hula guda ya kuma raunata 'yan sanda 24 a lokacin da ya kai wani hari a farfajiyar ofishin 'yan sanda da ke sinai a ƙasar masar jami'an tsaro sun ce sun harbi motar a lokacin da suka ga direban yana tunkara su a garin al'arsh amma hakan bai sa ya tsaya ba lamarin da ya sa bam ɗin da yake cikin motar ya tashi ya kuma fashe ya kashe farar hula da ke kusa da motar babu dai wani ko wata ƙungiya da ta ɗauki alakin kai wannan hari sai dai an daɗe ana zargin mayakan islama da kai irin waɗannan hare-hare da ke karuwa tun bayan da tsohon babban hafsan sojin misira kuma shugaban ƙasar na yanzu abdul fatah al-sisi ya jagoranci kawar da tsohuwar gwamnatin muhammad mursi a shekarar 2013 kuma a mafi yawan lokuta maharan sukan fi mai da hankali ne kan jami'an tsaro wajen kai hare su. jama'a yau talata ne majalisar kolin malaman kasar iran da ke da alhakin zaɓe da lura da ayyukan babban jagorancin addini na kasar ta naɗa wani mai ra'ayin 'yan mazan jiya a matsayin sabon shugaban wannan majalisa muhammad yazdi shine majalisar ta zaɓa ɗan shekaru 83 domin ya jagoranci zuwa farkon shekara mai zuwa a matsayin na wucin gadi domin samun damar shirya babban zaɓe na ɗaukacin dukkan wakilan majalisar ciki har da shugabanta Mr. Yazdi ya gaji marigayi Ayatollah Muhammad Reza Mahdavi Kani wanda ya rasu a watan Oktoba da ta gabata. Ya kuma samu cin wannan zaɓe ne da ƙuri'u 47 a cikin wannan majalisar mai wakilai 86 wanda haka ya ba shi nasara a kan tsohon shugaban ƙasar ta Iran Akbar Hashim Rafsanjani da ya samu ƙuri'u 24. To Bello da karshe an sallami jakadin ƙasar Amurka na Koriya ta Kudu Mark Lippert daga asibiti bayan yanka shi da wuka da aka yi a makon da ya gabata. bayan fitowarsa asibiti a birnin sol mr lippard ya ce na samu sauki domin ina iya tafiya ina iya magana kai har ma ina iya rike jariri na da matata saboda haka ina cikin yanayi mai kyau an da yi wa mr lippard ɗinki a kumatunsa na dama bayan da wani ya kai mai hari da wuka jakadin har ilawa ya nuna godesa ga hukumomin korea ta kudu saboda irin ƙaunar da suka nuna masa bayan harin yana mai cewa nan ba da jimawa ba zai koma birnin new york mai shekaru 42 mr lippert ya kara da cewa ya gamsu da irin tsaron da ke birnin sewell sai dai a cewarsa akwai bukatar amurka ta kara yin dubi kan tsare-tsaren da suka shafi tsaro wato bayan wannan hari da aka kai mai hukumomi dai sun ce wani mutum ɗan asalin kawo wato koriya ta kudu da ake kira kim ki jong da ke adawa da atisayen haɗin gwiwa da amurka da ƙasarsa ke yi ne ya yanke mr lippert a fuska da hannunsa a ranar alhamis ɗin da ta gabata a lokacin da jakadan yake shirin gabatar da wani jawabi a wani ɗakin taro yanzu haka mutumin mai shekaru hamsin da biyar yana fuskantar tuhumar yunkurin wato yunkurin yin kisa hukumomi a fanyon da ke wato koriya ta arewa ke ne dai sun kwatanta wannan hari akan jakadan amurka a matsayin abin da ya daidai baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington da latu ana wata ga wata saboda kuwa a daidai wani lokaci da aka tunkari babban zaɓe a najeriya babbar jam'iyyar adawa ta apc za ta kai ƙara mai ɗakin shugaba goodluck jonathan wato madam patience jonathan ƙara a kotun bin da manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato international criminal court a turanci ko kuma icc a takaice bari haɗa ku da wakilin murya amurka a yankin niger delta lamido abubakar a wata sanarwa da shugaban kwamitin kamfen na ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc ya fitar wato right honorable chibike rotumi amici da ke zaman gwamnan jihar rivers ya ce za su ɗauki wannan matakin ne saboda mrs dan fashion jonathan ta ba da umarnin a rika jifar 'ya'yan jam'iyyarsu ta apc yanzu haka dai akwai wani faifan bidiyo da ke yawo a yanar gizo uwar gidan shugaban ƙasar ta najeriya don fashion goodluck jonathan ta yi kira ga magoya bayanta kan cewar duk wanda ya zo ya ce muku canji to ku jefe shi uwar gidan shugaban kasar najeriya ta bayyana haka ne a garin kalaba na jihar cross rivers a lokacin yakin neman zaɓe gwamna rotimi amici ya ci gaba da cewar waɗannan kalamai na tunzara jama'a ne sanarwar ta ce irin wannan ikirari irin na uwar gidan tsohon shugaban kasar kwadibuwa ne domin ita ma ta yi kiraye-kiraye da suka haifar da tashin hankali a gabanin zaben kasar na shekara ta 2010 tuni gwamna rotumi ameci ya ce sun aiki da wasiƙa ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba da kuma hukumar nan ta kare hakkin bil'adama domin ɗaukar mataki gwamna rotumi ameci ya ƙara da cewar jam'iyyarsu ta apc jam'iyya ce da ke ƙaunar zaman lafiya don haka ba za mu goyi bayan duk wani mai mai son tada zaune tsaye ba ya ci gaba da cewar they need to know that when you have god behind you there is nobody gwamna rotumi amici yana cewa ne idan kana tare da ubangiji ba abin da zai tsorata ka to ko martanin jam'iyyar pdp akan wannan zargin barista abdullahi jalo na zaman mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa kuma ga abin da yake cewa magana ta harka ta siyasa kaman wannan lokaci wanda 'yan adawan nan babu abun da ake yi illa a yi tashi faɗi a ɗauki baƙin jini a yarfawa jam'iyyar pdp don a durƙusar da pdp to wannan shine irin maganan da shi ameci yayi shine abun da ake cewa shashi Muhammad Ahmad Jamo lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma ya mini fashin baki akan abin da dokar ƙasa ta ce kan wannan batu na kai uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya kotun duniya. Matukan dan ƙasa wanda yake tana daga cikin wanda ta sa hannu a cikin kafa wannan kotu yana tunanin cewa akwai karya yancin ɗan adam da aka yi mishi, ko kuma eh, laifi na yaƙi ko kuma na kisan ƙare dangi zai iya gabatar da kotun shi a ofishin wato chief prosecutor wadda ke can birnin Hague. To amma game da ita uwar gidan shugaban kasa da su jam'iyyar adawa na Najeriya suna ta da aikata wannan laifi wadda ya kamata a ce an gurfanar da ita a gaban kotu kuma hukumomin Najeriya ba su yi haka ba wannan babu abin da zai iya hana su. Lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. Mu mai gina la mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Madala a gaida Lami da Abubakar. Ga tambaya, shin yaya dangantakar shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da shugaban jam'iyyar shi ta PDP wato Adamu Ma'azu. Ga Nasir Adam Hikaya a birnin tarin Najeriya Abuja ya kama na ansa. Tuni jam'iyyar PDP ta musanta samun baraka tsakanin shugaba Jonathan da shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu tana mai ɗaura alhakin labarin kan gandar 'yan hamayya. PDP ta yi ba masu kalubalantar APC da nuna shi ma mu'azin juriyarsa ce ta sa baya rama tsokana. hakan ai shi ne ma yi ƙoƙarin jam'iyyar ta da shugaba Jonathan ɗin takara ba hamayya. Abdullahi Jalo shi ne mataimakin kakakin jam'iyyar. Tun daga zamani Salamon La na ce PDP zuwa yau kuma ina ganin yadda ake cire shugaba to wannan abu shine ake faɗa tatsuniyan guda babu maganan nan wa suke kisa ta a kansu zai kare. Wani Abdullahi Jalo ba ka manta ba haka ka faɗa a lokacin ba manga tukur cewa tatsuniya ce sai bin kuma ya zo aka cire shi yanzu ma ga shi ka sake maimaita irin wannan maganar. A'a ban taɓa hira da kai cewa ba manga tukur za a cire shi ko ba za a cire shi ba. Barista zan kunna maka duk irin hirarrakin da muka yi da kai. Na yarda na ba manga tukur ai bayan da za a yi a ce maka shugabanka na jam'iyya yana shugabanci komi muninsa ka masa fatan sharri abun da ya ci shi fa ni na zai iya ci na. yaushe kuma zan shiga rediyo ya ce ina da labari da a cire min shugaba Me hankali ya ce babu abun da zai faru da shi sai dai in ta Allah ta kasance kuma bayan da kayya hakanan shi ma sakataren amintattun PDP Walid Jibran na musanta kulle-kulle da ake rade radin wasu shugabannin jam'iyyar da hannun Amin Mu'azu na yi na sauye shugaba Jonathan da da dan takarar da zai fi samun karbuwa Mu yadda da Alkur'ani Krista sun yadda da Bible abu na mulki yana bible yana cikin alkur'ani mai girma to me zai dame mu waye ne ya isa a Najeriya ya canza Jonathan a cikin mulkin da yake yin nan tun da mu PDP mu muka tsaye da shi mun yi wannan convention mun yarda cewa Jonathan shi ne ɗan takararmu na shugaban Najeriya. To kaga duk ɗan PDP wanda ya kauce wannan ya kauce ƙa'idar jama'iyya. Wasu 'yan PDP na nuna shugabannin jam'iyyar daga kan Bamanga Tukur zuwa Ma'azun suke haddasa musu baƙin jini don kaucewa bin ƙa'ida. Jibirin Zakar Jigawa dan PDP ne mai rajista. Ba manga tukur shi ya tafka wa PDP kuskure kuma shi ne ya kawo wa PDP matsala har yau har gobe. Jam'iyyar nan tana tafiya ta kaguwa ba za ta samu matsala. ba eh, kana ga salam duka ai bai wuce watakila magana da kuke cewa kar a bawa Jonathan dama ya tsaya takara a zaɓo ɗaya daga cikinsu gwamnoni a bashi ya tsaya nan ne kuke ga za ku yi nasara. Yawwa Najeriya ta zama uniform. Guguwa ta sha awon gaba da shugabannin PDP ba shiri in an duba misalin masu fashin baki baki da ke cewa tsohon shugaban jam'iyyar Audu Ogbe alakasa da Atiku Abubakar ta ja masa rakai. Vincent ogulapo da nema a tsaya kan karba-karba bayan rasuwar shugaba 'yar aduwa ya yi awon gaba da shi. Zuwa ma misalin in wodo da ya wa Atiku ya dawo PDP da yi ya sanya aka yi wance kali da shi ana tsakiyar babban taron jam'iyyar a 2011. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duniya mai yayi mai abin ban tsoro zuma da uwa a kwanci hawawa Malala a gaida Nasir Adamu Alhikaya daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mai yanzu karfe 11 na ranar da mintuna 15. Kungiyar mabiya addinin Kirista reshen arewa maso gabashin Najeriya ya nisanta kansa daga badakalar makudan kuɗaɗen kyamfe hannun naira eh, biliyan bakwai kenan da ake ta ba yanzu haka a kansu a halin yanzu ga Abdulhab Muhammad na murya Amurka a Bauchin Najeriya. shugaban kungiyar kiristoci shiyar arewa maso gabas rabiran dr sha'abu bel ya gargaɗi 'yan siyasa da su daina maganganun da zai kawo ta da hankula tsakanin magoya baya sannan kuma a daina gwamutsa siyasa da addini rabiran sha'abu bel ya yi wannan batu ne a a ƙarshen taron shekara-shekara na kungiyar ya kuma nisanta kungiyar da batun kuɗi naira miliyan dubu bakwai da wani shugaban kirista ya ce an ba da kungiyar kiristocin najeriya ban da kalaman batanci da zarge-zarge irin cikin abin da ake yi ka je ka nemi kuri'unka a wajen jama'a da faɗin abin da za ka yi masu in an zaɓe ka in kuma ba a zaɓe ka ba ka faɗa masu da cewa za ka iya yin tafiya tare da wanda ya ci najeriya sai gaskiya najeriya sai adalci najeriya sai zaman lafiya zaman tare an tace an ga wa zai kawo mana fitar da kitse a wuta ganin abin da muke so mu fuskanta a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. an samu batun cewar kungiyar ku na kan sun karbi kudade daga hannun shugaban kasa ku me matsayin ku a matsayin mu shine an yi ƙarya an kawo wasu abubuwan da zai kawo tashin hankali ba za mu yarda da wani abin da zai ba tsakanin mu ba amma abin da wannan fasto yake eh, ah, magana akai shine an riga an nuna cewa baya tare da ikkilisiyarsa kuma yana da wata kungiya ne ta mai zaman kanta akan cewa yana yana goyon bayan eh, kristoci a arewa ba mu taba sanin inda ya je yayi rabon wani abin da aka bashi ba in ya sami wani abu balle ma mu ce gashi shi shugaban kasa akan wannan abu shugaban kasa na kan na Najeriya na Najeriya menene ruwan mu da shi kuma to shine aikacin kudin ya fito daga wajensa a to in shi ya fitar ai shi ma ya san yadda ya bayar zai yi mana bayani ina ya bayar a wani wuri ya bayar ma wasu wa aka rabawa ku a fadan shugaban kasan sun faɗa muku na ne suka bayar ku zo wurin kan din a ina ne suka karbi kudin wani ne yake faɗa ba shugaba a kan ba ba memba a coci ba ko ba ka ba sai mu zauna da wannan damai gaban da yake Muhammad Tasiu Fantami shine coordinator kungiyar Arewa Citizen Action for Change ya ce addini daban harkar siyasa daban e dalilin da ya sa muka bullo saboda zaɓe da yake tinkaro mu wanda har kullum akan fake da addini sai a yi harkan siyasa akan fake da siyasa a shiga harkan addini to shi sa muke so mu tabbatar wa mutane a kuma wayar musu da kai cewa shi al'amari na addini idan za ka yi shi za ka yi addinin kada ka kawo maganan siyasa a cikin addini ko kada ka kawo Eh, addini a cikin siyasa har kullum mutumin da yake da wani interest a cikin ransa za ka ga zai fake da wani abu ne saboda ya cimma wata bukata tashi to muna kokari mu mu wayarwa mutane especially mutanen da suke cikin karkara da ƙananan hukumomi wanda ake amfani da su saboda karancin wayewa na, na shi al'amarin siyasa ma shi sai kaga ana shigo musu da wasu abubuwa da ba yadda za su yi sai kaga suna shiga ciki evangelist musa misal shugaban haɗakar ƙungiyar musulmi da kirista ya ce irin kalamun da 'yan siyasa ke amfani da su a wajen kamfen zai iya kawo rikici galibin wajen kamfen ɗinsu hankalinsu baya tafiya yadda za a yi maganan a zauna lafiya ababe da muke ji da muke kuma gani yawanci sai dai suna maganan yaya za a ci zabe sai dai kuma gugan zana mu juna to waɗannan su ne irin ababe da muke ji a wajajen kamfen ɗinsu wanda kuma ba shi ne abin da muka yi alkawari da su muka ce idan a sanya hannu cewa a ce ma magoya baya a zauna lafiya ba galibi nake gaya maka mutanen nan ba sa maganan cewa a zauna lafiya ɗaya ne ɗaya za ka je a wani gurin da sun ga ya kamata ko sun ga wannan hanya ne da za su samu karbuwa a gurin sannan za su iya cewa to mu fa muna neman a zauna lafiya don haka mu muna neman a zauna lafiya abdulhab muhammad muna amurka daga Bauchi a Najeriya. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama mu zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma kima koma gidan jiya da shan fama. Talaka Madalla a gaida Abdullahi Muhammad. Yau fa akan wannan batu a mu na dare muke su ku bugo mana da ra'ayoyinku musamman ma yadda ake facaka da kuɗaɗe da yawa a fili ba tare da wani ya fito ya magana ba a daidai wannan zaɓe da ake yanzu haka a Najeriya. Amma yanzu bari mu je ga Halima da shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Promcom mai ƙarhi wata ƙungiya ce mai zaman kanta wadda ke tallafa ma manoma da ƙarfafa musu hanyoyin inganta sana'arsu ta noma su ci moriyarta. Ita kuma ƙungiyar ta Promcom mai ƙarhi tana ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin ingila ne wato dfid a kwanakin bayan wannan kungiya ta promcom mai ƙarhi ta shirya ranar manoma a garin bagwai a jihar kano wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya halarci bikin na ranar manoma kuma ya hwara ne da tattaunawa da malam abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar promcom mai karhi wanda shi kuma ya fara da yin ƙarin haske akan abin da ake nihi da ranar manoma rana na manoma wani lokaci ne da akan keɓe a cikin shekara saboda a faɗakar da jama'a irin ayyukan da muke yi tun daga farkon damina har zuwa wannan lokaci kuma makasudi saboda a faɗakar da sauran manoma su karu sannan kuma su mahukunta na ƙasa da na jiha da na ƙaramar hukumar da ake yi su ma san cewa ga abubuwan da ake yi don karuwar manomansu. Uh, wai uh, ku me da me kuke yi ne ne tun da uh, kamar za a iya cewa kungiya ce ko hukuma ta kasashen waje kun bullo da wani shiri za ka yi mana bayanin mene kuke yi tartibi a sunan kungiyarmu propcom mai karfi propcom mai karfi a kungiya ce mai zaman kanta wanda take karkashin cibiyar hukumar bunƙasa ƙasashe na duniya wanda gwamnatin ingila ne take funding ɗinsu so karkashin gfid muke su suke ba mu kuɗin da muke aiwatar da ayyuka kuma ayyukan da muke yi a nan wuri shine duk wani abin da zai tallafa ma manomi da mai karamin ƙarfi yadda zai inganta sana'ar shi na noma ya ci riba ya samu ingantuwar rayuwa to mu mukan bi diddigi mu tallafa ko muna yin wannan aiki ne ta hanyar a misali ta bangaren noma ba abin da ke cima manomi tuwa kwarya irin ya samu kayan cefanen gonan shi abin da ya shafi takin zamani mm. abin da ya shafi irirrika masu inganci abin da ya shafi magungunan feshi masu inganci da kuma ilimin yadda zai yi amfani da waɗannan kayayyakin cefane saboda ya cimma nasara to in muka samu kamfanoni masu zaman kansu wanda su suna aiki ne don neman riba amma in suka ce za su bi ta hanyar sarrafa kayayyakinsu yadda zai amfani ƙaramin manomi karkenta abin da za su yi su kashe kuɗin zai ƙara tsada so mu sai mu shigo ciki saboda mu tallafa musamman wurin wayar da kai saboda haka a wannan rana na manoma muna aiki ne tare da kamfanin Syngenta Nigeria Limited wanda yake su kamfani ne masu yin ingantattun iraruwa wanda yake a bangaren iri su ne na uku a duniya sannan kuma abin da suka fi shahara a kai shine magungunan eh, feshi na gona da allah na ciyawa ne na kwari ne da sauran cututtuka a duk duniya sinjanta su ne na ɗaya saboda haka sun shigo najeriya headquarters na switzerland amma sun shigo najeriya saboda su aiki su tallafa mu manomanmu shi ne muka cewa ya dace mu aiki da su in ka duba malam mahmud a mu na kayayyakin cefanen noma za ga cewa akwai algushu akwai magunguna da irarika da taki kala-kala wanda ke basu da kyau manomi zai amfani da shi in maganin kwaro ne mm. yana fesawa kwaro ya dan suma an jima nan sai ya farfado mm. so duk waɗannan sun yawa sai muka gano cewa waɗannan kamfani sun zo maganin su ingantattu ne suna da tsada kuma unfortunately manoman mu su sun fi son abubuwa masu araha so suna bin waɗannan arha kuma baya biyan bukata waɗannan suka zo da kayayyakin su ingantattu wanda zai tallafa manomi maimakon ya ya amfani da magunguna da yawa kuma bai biya bukata ba ya kashe kuɗi amma zai amfani da magani kaɗan ko da tsada ne amma ya biya bukata to mu taimaka saboda manoma su samu kai gaci ga irin amfani da irin wannan magunguna saboda su bunƙasa noman su. To, a wannan gaba wace shiga kuke bi wajen wannan taimakawar misali don eh, ganin cewa manoma sun fahimci abin da ake so su A yanzu haka muna aiki da wannan kamfanin Sinjanta a jihohi guda biyu Kano da jihar Katsina. a jihar Kano da jihar Katsina din muna amfani da muna aiki tare da masu sai da kayayyakin na wanda ake gira ma agro dealers da kuma retailers guda goma sha biyu a Kano guda goma a jihar Katsina. Kowane mai sai da kayayyakin gona mun ce ya ba mu sunan manomi guda biyu wanda yake shi abokin hudun shi ne kuma yana noman shinkafa a karkaransu saboda haka sun ba mu sunayensu muna koyar da su mun koyar da su dabarun noma da yadda za a amfani da magungunan feshi na kan wannan kamfani na Syngenta da yadda za su kare kansu yayin yin wannan feshi saboda magungunan nan abubuwa ne masu haɗari mun koyar da su muna a jihar Kano muna aiki da manoma guda ah, ashirin a jihar Katsina muna aiki da manoma guda ashirin Idan Allah ya kai mu rana ta yau da rai da lahiya za ku ji ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi wadda ke ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin Ingila wato DFID. Da Mahmud Ibrahim Kwari wato wakilinmu na Kano da ya tattauna mana da shi da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku hatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kar ku yi saurin kashe rediyo nan gaba kaɗan ni da Jamila da Usman za mu sake dawo muku da shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Salamu alaikum muryar Amurka. Masu iya magana kan ce in zaka gina ramin mugunta ka gina shi gajere. Na fara da wannan karin maganan ne ganin irin yadda shugaban kasar Abercos wato Lauren Gbagbo da mai ɗakin sa Simon Gbagbo za su yi karkon kifi wanda daga ruwa sai wuta. Kuma hakan darasi ne ga shugabanninmu na Afirka masu son damawa kan mulki ko ta halin kaka. Daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa Salamu alaikum muryar Amurka. Hakika matakin da wata kotu ta dauka a kasar Ivory Coast na yankewa uwar gidan tsohon shugaban kasar wato Simon Babu hukuncin shekaru 20 a gidan yari bisa zarginta da hannu a cikin rikicin da ya biyo bayan zaben kasar a shekarar 2010 yi daidai. Da fatan sauran kotunan mu na Afirka za su yi koyi da wannan kotu. Baya ga haka, wannan hukunci zai zama darasi ga matan shugabanninmu na Afirka waɗanda ke yin katsalandan a harkar da bata shafe su ba. Daga Sha'ibu Idris Kofar Fada Balangu, jihar Jigawa. Sakon ƙarshe cewa yayi Salam. Hakika karin wa'adin karbar kati na dindindin da hukumar zaben Najeriya ta yayi daidai. Da haka muke kira ga al'umma don Allah jama'ar Najeriya mu tashi tsaye mu yunkura mu tabbatar da amsar katinmu na dindindin na zaɓe. Domin da shine za mu yi nasara ta hanyar zaben nagari da muke ikirarin samun canji mai ma'ana. Kana ya kamata mu guji sai da katunanmu mu kiyaye da masu yawo kwararo-kwararo suna raba wa jama'a kuɗi don su sai katinansu. 'Yan kuɗin da basu taka kara sun karya ba, mu sani tamkar sai da 'yancinmu ne na wa'adin shekaru da ɗan takara zai yi yana mu ya kamata 'yan uwa mu kiyaye daga Hafizu Balaraba Gusau mai sai da kayan waya. Ƙarshen saƙonnin naku kenan ta hanyar imel. Mu zama lafiya. To, da lakar a nisa ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya. kuma madalla wata kotu a ƙasar Ivory ta yanke uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Simon Bagbo hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin bayan da aka same ta da hannu a rikicin da ya biyo bayan zaben shekarar 2010. Kotun wacce ta yi zama a birnin Abidjan ta samu Simon da laifin yin wasa da harkokin tsaro na ƙasar da kuma haɗa gungun matasa masu makamai lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla dubu uku. shugaban ƙasar zambia edgar lungu ya kama hanyarsa ta zuwa afirka ta kudu domin likitoci su duba shi kwanaki biyu bayan da shugaban ya yanke jiki ya faɗi a bayanar jama'a mr lungu ya ce yanzu haka yana samun sauki bayan da aka sallame shi da wata wato daga wani asibiti da sojoji da wato nan soji da ke lusaka babban birnin ƙasar kenan to madalla a gaida muhammad da takaitattun labarai jama'a a daidai wannan lokaci shirin yanzu yake karewa amma kuku nisa saboda halima da jamila da tafera da usman ahmad kabara suna nan sun kawo shirin yau da gobe mu muna nan ba za mu nisa ba saboda akwai hilin da dahe yanzu a madadin mahmud lalo da ya kawo mana labaran duniya da julie lethas gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu nashwan ni bello habib galadanci nake mika sakon ta'aziyya zuwa ga alhajin abdulmutallab adamu saboda rasu mahaifiyarsa hajiya ra adamu da aka fi sani da hajiya dila ta rasu da safiyar yau a garin kaduna kuma an binne ta tana da shekaru 85 da haihuwa allah kanta kuma ya baiwa yan uwanta hakurin jure da shi yanzu salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya ga shirin yau da gobe